that أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بايعك السلام عليكم ورحمة الله muna roƙon Allah Su subhanahu wa ta'ala ya ji kan dukkan malaman sunna a kowane yanki suka rayu a duniya a cikin kowane zamani muna addu'a ta musamman ga mu'asis na ƙungiyar jama'a a cikin zaratar bida a wa ya sunna Sheikh Ismail Idris Allah ya kai haske ga kabarinsa Allah ya ji kan malaminsa Sheikh Abubakar Madugumi Sheikh Abdullahi wato shehu Abdullahi Gwandu mawallafi wanda littafi muna masa addu'a da shi da yayansa Sheikh Usmanu Allah ya ƙara haske ga kaburburansu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala jagoran wannan kungiya ta jama'a ce za ta bida wa kamata sunna a sheik muhammad sani haya jingir allah shi masa taimako shi masa gudunmawa da wanda suke taimaka masa a matakin ƙasa har zuwa jihohi da rassa muna roƙon allah subhanahu wata'ala shi mana taimako baki daya allah ya nufi za a ci gaba da wannan karatu na tafsirin da ya wanda yake gudana a wannan masallaci na ahalar sunna nan garin birnin kabe tsohon mayanka yau za mu tashi ne a farkon kissar ashabul aika wato inda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kazzaba ashabul aikatil mursalin Ah, dari da nawa to eh to alaran ma yake da su ok da ɗari da sittin da biyu da ni wannan kofin da nake amfani da shi bai da lambobin ayoyi hmm. Hmm. to Allah ta baraka wata ala ya yi magana a kan kisar ashabul aika ya ce kazzaba ashabul aikatil mursali ashabul aika sun kare ta manzanni al'aikata din nan bi hasfil hamza wa ilqa'i harakatiha 'ala al-lami ashabul laika kina wa fatahil ha linafi wa ibn kasir wa ibn amir ismu qarya wa suna al-qarya ce wato ashabu laika ashabu laika wa bi isbatiha wa sukunin lam wa kasriha lil baqina wasu malamai su kuma wato ba haka suke karanta ba wato suna karanta ashabul aika kamar da alar mai karanta gidatun shi kuma gidatu shajarin wato rukukin itace ne kamar gonaki ne gona ce ko gonaki ne wanda yake multaffun wata suna da itace wanda suka sassake da juna ƙurba madayan kusa ga wato garin madayana taskunu hawa ƙwa'ifatun mai ahali madayana wasu daga cikin mutanen madayana nan suke zaune ba baƙar bihimul balad lokacin da birnin madayana ya musu kunci su suka to don samu sarari suka koma can likaunihim arbabu amwalin saboda suna da dukiya mai mu'amala da dukiya ta dabbobi to wuri mai kunci bai mai don yana bukatar wuri mai yalwa wa banau bai na zalikar ashijar kuma sun gina gidaje tsakanin itacen wahiyar shajaratu daun to sun karyata almursalin sun ta manzanni kenan ta annabin su sha'ibu matsayin ta dukkan manzanni yake iz qala lahum إذ قال lokacin da sha'aibu alaihissalam ya ce musu nan sheka ya ce lam ya kul a bai ba a ce uwansu sha'aibu ba likasarati zikirihi fil qasas domin an yawaita an bato haka cikin sauran kissoci saboda ko da ba a ce a ba an sai dai shine wancan shu'aibu kuma dan uwansa ne fa hudifa huna isharatan ila anna al qasas qad tammat don a nuna kisoshin sun riga sun cika wa kada rumiza ila zalika bi hazafi ta aidan wato fi kazzaba ba a ce kazzabat ba wa huwa min da asrar alquran malai yace yana cikin abubuwa masu zurhi na asirin ci tsara saratuhu da kuma takaita ta qur'ani alkur'ani yana da usulumi na ikisari da ijazi wa amma man yaqulu li annahu laysa minhum ce to wasu malaman tafsiri suna cewa abin da yasa aka ce qala lahum shu'aibun iz qala lahum shu'aibun ba a ce akhuhum ba wai bai da zumunta da su li'annahu laysa minhum fa zalika wahamu yace wannan wahami ne kenan masu wannan kaulin wahami ya doke su dai mu tunani li hadith shi sheikh sheikh abdullahi ya ce abinda a hujja ta cewa wannan wahami ne abinda a gaskiya annabi shu'aibu dan uwan mutanen madaina ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma kana yub'athu kullu nabiyyin ila qaumihi wa bu'istu ila al-ahmar wal aswad ya kasance kame annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana aika kowane ba annabi zuwa ga mutanen shi amma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a aiko shi zuwa ga kowa da kowa mutanen duniya gaba dai da fari da baki da ja da kowa to nan hujja wa inna ma kana yub'asu kullu nabiyyin ila qaumihi to shi dalilin malam Allah ya saka da alkhairi nabbaha ala hadha huzzaqu ahli tafsir wato waɗanda suka yi tambihi akan wannan wasu ƙwararru ne na tafsiri cikin malaman tafsiri shek abdullahi shi yana nuna ba ra'ayin shi na ba a'a ra'ayin wasu ƙwararri ne na malaman tafsiri wanda ya gamsu da wannan maganar tasu saboda haka in kaggawa a wani wuri malamin tafsiri ya ce babu alaƙar jini tsakanin annabi shu'aibu da mutane ashabul aika malai ya ce a akwai gyara wurin wallahu alam bisawabi to shi lokacin da annabi shu'aibu ya ce musu ala tattaqun ashe bai kamata ku yi takawa ba yana kwadaitar da cewa su ji tsoron Allah inni lakum rasulun amin وما أسألكم عليه القدر إن أجلي إلا على رب العالمين مسو inni لكم rasulun amin lalle ni manzo nake zuwa gare ku kuma amintacce Allah ya amince min ga wanga aikin na manzanci fattaqullaha don haka ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin shi wa ati'un sannan ku min biyayya kun ga magana ta bata ta saba ma sauran manzanni ba na cewa ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha a da kuma wannan kauli wa ma kuma alaihi min ajr ban tambaye ku wata lada ba in ajriya illa ala rabbil alamin lada ta na ga Allah ubangijin talikai wato nan manzannin nan duka ba zamani guda suka yi suka rayu ba amma magana ta zan guda wajen umarni da tsoron Allah da yin da'a ga Allah da nuna kowane ba annabi kowane manzo amintacce ne sannan wajibi ne a mai biyayya sannan kuma sakon da yake yana yi ne da abin na wato kyauta ba tare da an biya ba ba abin da ya rage kenan sai a bi wannan alkhairin da ya zo da shi sai ya ce a wufulkaila a fulkaila daga cikin abin da yake kiran su zuwa gare shi shine yi wa mutane adalci wajen mu'amala kenan su bayan ana neman su yi tauhidi to su yi ibada su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma ana neman ta mu'amala gare su yace musu awful ku cika mawuni muhu ya za kiltum linnasi ku cika mudu wato zakka in kun yi awo ga mutane wala ta kunu kada ku zamo minal mukhsirina daga cikin wanda suke rage haƙƙin mutane ai an annaqisina hukukan nas masu tauye haƙoƙin mutane bi tafifi wato suna rage mudu wazinu wazinu kuma yace ku yi awon da sikeli don haka alkailu awo na mudu zakka shi kuma wazanu awo na sikeli don haka ku yi awo bilkistatil mustaqim da ma'auni madaidaici na adalci ay sauyi. sawi a hamza wal kisa'i hamza da kisa'i wa habsu da kasar da al suna karantawa da kasar al-qabinan kasra to don haka ya hore su da kyautata mu'amala tsakaninsu da jama'a wala تبخس الناس أشياءهم ولا wala الناس an-nas ashya'ahum wala ta'thahu wala kar ku rage ma mutane haƙoƙinsu ai la tanqusuhum shay'an kar ku rage musu wani abu min haƙoƙihim wato daga haƙoƙinsu gasban ta hanyar ƙwace. wa sarikatan ta hanyar sata wa gaida zalika ko kuma irin wannan yaudara ta mu'amalar ciniki mutum bai sani ba ashe ba cikakken awo aka ba shi ba to kun ga an ce mudu da kuma sikeli duk abinda mutane suke awo da shi ya shiga wannan babin wajibi ne mutane su ji tsoron Allah su daina rage ma'auni ma'aunin nan tiblayi ne wato mita ta abin nan mitar na na awon yadi ko ko mita ce ta ruwa ta gidan mai ko kuma sikeli ne na kusa ko kuma sikeli na kowane irin abu dai wanda ake awo da shi ko kuma mudu ne na zakka wanda ake awo da shi to duk abin da mutum ya awo da shi ya rage da gangan to ya shiga cikin wannan laifin wanda an ka aiko annabi shu'aibu cewa a hana wannan laifin kuma Allah ya yi narkon azaba ga masu tauye mudu Allah ya ce wailul lil mutasifin kun ga cikin wannan ayoyi na suratul mutaffifin Allah tabaaraka wa ta'ala yace azaba ta tabbata ga masu tauye ma'auni da mudu duk kowane irin nau'in tauye mudu ne ko kuma kowane irin skeli ne Allah ya ce mai yin wannan aikin azaba ta tabbata gare shi kuma Allah ya faɗi ɗabi'ar mutane son kai lokacin da yake saye ga mutane yanzu duk wanda ke sayan mai misali ko ɗan gidan mai na irin macutan in ya tai shi zai diba mita ce cika min a cika min an rage an rage digo guda a cika min daɗa balai ɗan sakai wanda ke zuwa yi awo yana sayan kayayyakin mutane dole sai an cika mai har ma zuwa ya kai da mudu wanda yake na zalunci wanda ana irin wannan mudun suna mu hadu lahira mudu yaka zuwa da shi wanda ya wuce na kowa wani ma ya auna sai ya hannu ya tara wai abinda mudu zai ɗauka bai isa ba sai ya hannu ya tara yana auna yana zuba ya cika mudu tsaf in su keli na a cika shi sosai amma in ta juyo ya zan shi ke sai sa wa mutane to wani zai zo ya gama yawo don sai an tashi da hakki ne sai ya kwanciki. ciki Allah ta baraka wata ala ce wai masu irin wannan ala ya zunna ulaika annahum mabusuna lil yawmil azim wai waɗanga ba su san akwai gamuwa da Allah ba ba san akwai tashin alkiyama ba ba san akwai wuta ba saboda haka a ji tsoron Allah masu gidan mai in mai gidan mai ya san cewa yara ne suna cutar da mutane kuma ya kyale su to Allah wa shi zai tambaya don wani lokaci za a zo a ce mun zaɓi gidanmu wani saboda wani mutunan kirki na mun san bai cutar da mutane shi adda mita ta kwarai to amma sai yara ne su su bata mitar ashe dole ya bi diddikin yadda ake gudanar da mita gidan man shi kai ba ma toye mudu sikelin abin nan wato mita ba hadda ma rage adadi yake in baka duba wani gidan mai in ka tashin mai kacce a sa lita goma to in wani mai mashin ya zo ya sha lita biyu to dora haka yi busa gare shi a kida kaga sai a sa ma takwas kai in ma sun ga hanya ba ka dibawa mai yawan gidajen mai in sun ka san ba za ka diba ba kai ko wani sha lita goma in ka ce a sa mai hamsin ana lisa ma cikinsu ba a buge ba a buge wannan wannan da an kai na baya saboda haka su masu gidajen su wajibi ne su bi diddikin tabbatar da ba bata musu mita ma Allah shi mana afuwa kuma wanga aikin kada ka gan shi karami an halaka wasu mutane saboda shi kamar da zamu Allah tabaraka wa ta'ala ce ah, wala takunu al mukhsirin ko wazinu bil qitas al mustaqim wala tabkhasu an-nasa ashya'ahum wala a sautin ardi mafisidina kuma kada ku cikin ƙasa nan lata a sau kada ku banna mufsidina shi kuma halin ne shi ma ɓarnan ce saboda haka wato wannan ayat wato ta yi hani daga ɓanna ta huska guda biyu ta hanyar fili wanda yake makarunan bila da kuma an bato wato shi mafisidina wanda yake halin la tufsidu fiha bilkatil kada ku cikin ƙasa ta hanyar kashe-kashe walgara da kuma kai hare-hare ga mutane mufsidina halin mu'akkada ah, wattaqul ladzi khalaqakum wattaqul ladzi khalaqakum wal jinnata al-awwalin khalaqakum ku ji tsoron Allah wannan da ya halitte ku wal jibillatal awwalin kuma ya halitti halittu na farko ma'ana wanda suka shuɗe gabaninku wato mahalicin kowa da kowa ku ji tsoron shi ay al-mutaqaddimin min al-umam wa huwa masdarun mimma dal maf'ul min jabalahu Allah khalaqahu zakarahu tawkidan li istihqaqihi littaqwa li'annahu khalaqa usulahum al-aba wa sayumituhum kama amatahum wato nan annabi shu'aibu alaihi salam yana faɗakar da mutane ne girma Allah subhanahu wa ta'ala cewa kudin nan da ya rayu ba kudi Allah ya halitta ba ya halitti na ku kakannin ku da kakannin kakannin da sauran mutanen duniya gaba daya saboda ka ya cancanta ku ji tsoron shi ku kiyaye dokokin sa qalu inna ma anta وما duk wannan tausasa magana da ya musu ya yi musu magana mai kyau domin annabi shu'aibu hamma ana mai lakabi khatibul anbiya ana ce masa ana ce masa anbiya saboda irin kyaukyawan magana da jawabi da yawa mutanen shi ana ce mai mai mai sika na annabawa to duk wannan magana mai kyau sai ya zama ba sai tasiri gare su ba qalu sai suka ce inna ma anta kai ba kowa ba ne wato kai kawai minal musaharin kana cikin wanda an kawa sihiri kuma ko sihirin mai yawa domin musahar kun sa ana cewa mashurun ko akwai fi'ilin saharahu ya mai sihiri to ya ce mai saharahu wa huwa mashurun ai mai sihiri to kenan sihirin karami na amma an ce huwa musaharun wato ai mai babban sihiri kenan don haka kenan yana cikin wanda an kawo sihiri mai yawa mai ƙarfi hamma ya rabu da hankalin shi wa ma'anta suka ce kai ba kowa ba ne illa basharun misluna sai mutum kake kamar mu kun ga da cewa sun kai an ta basharun misluna to magana tana da dama-dama kai mutum ne to a ta suka ce wa ma'anta illa basharun misluna don haka suka zo da adatu hasrin don su ƙara kankanta shi ta in ba ma mutum ta ba zama ne mutum ba ya da wani matsayi sun kore duk wani matsayi gare shi bayan zama ne mutum to sai suka ce wa inna zunnuka ai innahu na zunnuka lalle muna zatonka laminal kazibina kana daga cikin masu ƙarya wannan da'awa da kai na ce Allah aiko ka ƙarya ka kai fa علينا alaina sai suka ce fa asqit alaina kisfan yanzu ba wai ma su yi tambaya cewa ina mu'jiza ina dalilan da suke gwada ta kai manzon Allah na ba su sun riga sun yanke hukunci cewa ƙarya yake don haka ba su da niyyar imani da shi babu wayan ran da za a daidaita a tsakaninsu da shi don haka kawai kai tsaye sai suka ce fa askis alaina kisfan min sama ka yanke wani bangare na sama ya far muna a ruguza mu ayi muna rugum eh inda har manzo Allah kake in kunta min sadiki ne in dai kana cikin masu gaskiya ta in karin min. wannan shi ya kololowa musun magana a su ka kauli quraishin ka mazancen ƙurashawa. lokacin da suka ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam fa alaina hijaratan min as-sama ka sa to wagga wauta ta mutanen madayana ko ashabul aika mutanen makka ma sun irin wannan wautar suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama mun ji abin da kaga abin ga da kake faɗi ka ce daga Allah yake eh daga Allah yake to mu ba mai daga Allah yake ba amma ga raba gardama in dai daga Allah yake to ai muna ruwan duwatsu daga sama ko ma yin akwai abin da ya haka na azabar ta ruwan dutse ai muna a wai na bi azami ne a zo mana da wata azaba mai ciwo da ta ruwan duci to kaga wannan kaiwa matuka sun haifaye wajen kari da karyatawa qala rabbi alam qala annabi shu'aib alaihi salam sun yi addu'a ko manakon ya ce amin Allah kawo musu azaba sai ce to can ga ku. amma dai ƙala rabbi a alama ma ta faluna Allah ya san abin da kuke aikata ya san halin da kuke ciki wa bi azabihi almunazar kuma Allah ya san azaba lokacin da zai saukar da ita alaikum gare ku mimma aujabahu lakum abinda Allah ya wajauta muku na azaba fi waqtihil muqaddar lokacin da Allah ya kaddara la mahala in azaba za ta in ta toba ku ya ture ta fakazzabuhu fakazzabuhu fa kazzabuhu to ruwa sun kai fari, eh, an kai kashar amari fa kazzabu sai suka karyatar da shi kaga duk abin da sun kai sare saren karyata na aiko to sai Allah ya fito karyata fa sai suka karyata annabi shu'aibu to dama ko in karyata manzon Allah ba a tashi haka nan duk wanda ya karyata manzo bai tashi ba tare da azaba ba sai dai azaban nan ta zan ko ta duniya ko kuma ta zan ta lahira fa kazzabu fa akhadhahum azabu yawmi dhullah wato sai da suka ta shi sai azaba mai girma ta kama su ita ce azaban nan ta ranar lema ranar inuwa wato ita azulla din nan hiya sahabatun aballatun, girgije ne musu inuwa ba da harin shadidin bayan tsananin A sabahun wanda ya sami su yi yamin sati guda kwana bakwai fashtama'u ta ta wato an ce malaman tafsiri sun yi bayanin cewa zahi ya mace su in an shiga gida ba daɗi an shiga ɗaki ba daɗi in an kai rami cikin ƙasa an ka shiga ba daɗi har dole sun ka bar gari sun ka hita daji sai suka ga girgije ya inuwa sai suka shiga ƙarƙashin inuwa girgije suna jin sanyi A shi ana neman a tattara su ne to shi ne bayan sun tattaru fashtama'u ta ta hata suka taru ƙarƙashin wannan girgijen wannan inuwar fa amtarat alaihim naran sai wannan girgijen ya musu ruwan wuta fa hatara ku sai suka kone kaga wato marakon a ce an jiha musu mizail wanga ya karhin mizail ko kuma a ce an yi musu yayin ba mai da jirgin sama wannan ya yi karhin yayin giragizai abin nan eh, jiragen sama wuta ta ta zo ta lashe su sannan bayan wutar kuma an kai musu girgizar ƙasa nan shi kenan sai suka halaka gaba ne Allah baraka wata ala yace innahu kana azaba yawmin azim lalle azabar gada aka mutanen ashabul aika mutanen annabi shuaibu a.s. azaban nan ta zama azaba ta ne mai girma inna fi zalika laaya inna fi zalika laaya wa to Allah tabaraka wa ta'ala duk kisoshin guda bakwai na wannan sulhu shu'ara duk wanda aka kawo sai an ce inna fi zalika la'aya don haka wannan kissa wa'azi ce babu shakka akwai ibra akwai iza akwai wa'azi cikin kissar wayannan mutanen su ma ashabul aika wa ma kana aksaruhum mu'minin mahi yawan su ba su zama masu imani ba wato muminai yan kaɗan ne cikinsu wa inna rabbaka kuma haƙiƙa ubangijinka lahuwal azizun rahim kuma mabuwayi ne kuma mai jin ƙai ne buwaya ta yi tasa ba wanda zai buwaye shi ba wanda zai kubce mishi duk wanda ya karo ya hito gaba da gaba ya ƙi Allah Allah na karya shi sannan cikin rahama ta yi yake jikan masu imani masu a gari shi Allah kai mu da rahama hada saba wato wannan shine wannan ita kissar ita ce ta ƙarshen kisoci guda bakwai almazakura wanda an ambace su ala sabilil ihtisari a takaice aka ambace su tasliyatan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam domin ba da hankuri da lallashin annabi sallallahu alaihi wasallama ya daure yayi hankuri kan halin mutanen makka da suka karanta shi wata hadidan lil mukazzibin kuma dan ya zan wato tsawacewa ga masu karyata bihi da shi wata kariru ma kurura fiha li izalatul izari kuma abubuwan da ake maimaita a cikinta an maimaita su ne domin a kawar da hamzarin wani bi sha'atul ihbari lil wa'zi wal inzari lis bukumi al domin a yada wa'azi ka ji wa'azi ka sake jin wa'azi ka sake jin wa'azi don haka koda wanda a kurma bebe makaho to ana sa ran wanga kiran ya kai gare shi waiwayo wato allazina la la yaqiluna wanda ba su da hankali wa innahu latanzilu rabbil alamin Allah yana ƙara tabbata mana cewa Alƙur'ani gaskiya ne Allah ya saukar da shi don haka ba shakka game da saukar da Alƙur'ani daga Allah subhanahu wata'ala annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzon Allah ne wa innahu latanzilu rabbil alamin lalle qur'ani sabkarwa ce ta Allah ubangijin talikai nazala bihi ruhul amin wanda ya sauko da alkur'ani ya zam jakadan saukar da shi tsakanin ubangiji da bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine mala'ika Jibril ar-ruhul amin ruhi amintacce ya sarkar da shi ala qalbika akan zuciyarka wa hadha taqrir lil qasasi al-madiya wannan ƙara tabbatarwa ne ga wancan kisoci da suka gabata na Alƙur'ani wanda suka zo cikin sutu shu'ara watan bihun ala ijazul qur'an kuma wannan fadakarwa ce ta Alƙur'ani mu'jiza ce ga garba dauni almuwaddifu li nubuwati muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda yake alqur'ani shina bayyana cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne domin an ce kafirai su zo da sura gajeruwa daga misalin yana alqur'ani suka kasa fa innal ikhbara anha lalle ba da labarin waɗannan kissoshin da aka yi nan cikin sura shu'ara wanda ya kishi annabi sallallahu alaihi wasallam gashi ya zo da labarin wayannan al'ummomi la ya'lamuha wanda yake shi bai san wannan labarin ba ba dan an hada mishi ba wato la ya'lamuha la eh, yakunu illa wahayan min Allah sanin su bai yiwa sai daga wanda Allah ya masa wahayi daga wurin sa kamar yadda Allah tabaaraka wa ta'ala a cikin suratul yusuf bayan ya karanta wannan kisa ta annabi Yusuf sai Allah tabaraka wata'ala ya ce ma kana hadisan yubtara ma kana hadisan yubtara Allah ta baraka wa ta'ala ce alkur'ani bai zan wata magana ba ko zance ne wanda za a ce kirkiro shi an kai ba wanda zai iya kirkiro shi a alkur'ani sabkakke ne daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya zo da shi domin rarrabe wa bayani da hukunci saboda haka a wayannan kisoshin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ya ba labarin su sun tabbatar da manzancinsa sa da annabtarsa wa takfisul qalbi abinda yasa aka ce nazala nazala bihi ruhul amin ala qalbika me yasa aka ce ala qalbika an saukar da qur'ani ga zuciya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li'annahu ya'awul ulum domin ita zuciya ita ce ajjaka wadda aka zuba ilmomi cikin cikinta sannan wa mudrikul maqulati kuma zuciya ita ke riskuwa ta fahimci abubuwa wanda hankali ga ganowa qara'a nafi'un wa ibn kasirin wa abu amrin wa habs nazala mukhaffafan wannan qira'a da alarma ya karanta qira'a hafsu da sauran yan uwansa wal baqun musaddadan musnadan ila dhamirillahi war ruhul amin mansuban wata qira'a kenan nazala bihi ruhul amin ala qalbika sai zan wato an yi tashdidi sannan ruhul amin ya koma mafu'uli wanda afa'ili shine Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya saukar da alqur'ani gare ka ta hanyar jibril litakuna min almunzirin domin ka zamo daga cikin masu gargadi ai dakhilan fi zumratin ka shiga cikin jama'ar masu wato gargadi na duniya mun saukar da alkur'ani gare ka mun saukar da harshe, gare ka bilisanin da halshe wato wanda yake wannan halshen arabiyin na larabci mubiyin kuma wadih wato wanda yake mai bayani alkur'ani luga ce sahihiya wadda take tana iya bayyanar da sakon da ake son a isa ai la Allah ya kulu a'jami wa arabi abinda yasa muka saukar da alkur'ani gare ka kai balarabe qur'ani balarabe domin kada mushrikan makka su zo da jahiliya su ce a ah, to ga ba annabi balarabe amma halkan da aka saukar da sako shi ko ajamanci sai ce aka ba gaskiya ba ne inda gaskiya na da balarabin balarabin na ya zo da harshen larabci sai aka aiko shi da ƙur'ani balarabe shi balarabe to a nan sai ya ce to arabiyin mubin wa innahu wa innahu wa innahu kuma lallai shi alqur'ani tanzilu rabbil alamin wa innahu lazikrul na'am mhm. wa lallai shi alqur'ani ko kuma zikrul qur'ani aw ma'anahu ko dai an ambaci alqur'ani ko kuma ma'ana alqur'ani waɗanga ilmomin da ya tara lafi suburil awwalin ya tabbata a cikin littafan na farko wato manzannin farko kattaurat kamar a taura akwai ma'anunan alkur'ani cikinta akwai ambaton alkur'ani cikinta wal injil haka nan injil wato kaga bible kenan old testament da kuma new testament kamar yadda suke cewa don haka taurat da injil duka an ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam an ambaci alkur'ani awalam yakul lahum aya awa lam yakul lahum ayatan shin bai zama dalili gare su ba ai li kufari makka ga kafiran makka ala sahatul qur'ani bai zama dalili gare su gare su ba akan ingancin alqur'ani da gaskiya tai wa nubuwati muhammadin bai zama hujja gare su akan annabi muhammadu manzon Allah bane an ya'lamahu ulama bani isra'il cewa malaman bani isra'ila sun san annabi muhammadu gaskiya ne kuma sun san qur'ani gaskiya ne wannan shaida ta malaman bani isra'ila bata ishe su ba su mutanen maka su fahimci annabi su fahimci alqur'ani shine atihi fi kutubin saboda akwai sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafansu daga cikin banu isra'ila wanda suke iya bada shaida akan haka ka abdullahi ibn salam kamar dan salam wa ashabi da kuma mutanen shi mu'minai mimman amanu wanda suka yi imani fa inna mutani su yukubiruna bi zalika suna bada labarin haka ta lalle akwai an bato annai muhammadu sallallahu alaihi wasallama da su cikin alkur'ani cikin littafansu shine ba da imanihim bayan sun imani in kanatul ayatu madaniya in wannan aya madaniya ce madina aka saukar da ita to wannan shaidat daga abdullahi dan salam da ire-iren shi wa qabla imanihim yuhbiruna quraishan sannan su banu isra'ila kamin masu musulunta yahudawa suna ba quraisha labari binati da sifofin annabi sallallahu alaihi wasallama in ka nan makiya in ta zan makka aka fakar da ita waya kun bi tataniya lil jamhur wa nasba aya wa bil fawqaniya wa rafa aya li ibn amir malan yana bayanin al-irabi walau nazzalnahu walau na'am Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walau nazzalnahu da mun saukar da Qur'ani ala ba'd al-ajamiin ga wani daga cikin ajamawa al-ajamiin jamu ajamiin biya'in nasbi fa hudifat takfifan waliza jumi'a jama'a salama la jama'a ajamin is la yujma'u jama'a salama qala hu ba'd al-mu'arribin wadai wannan do bayani ne na malaman al wa qala fi gayatul amani mawallafin gayatul amani ya ce wal haqqu anna al-lafza manqulun wato fala mani'a wato nan gardamar da malaman nawa ke yi shashin a'ajam ne an kai jam'i ko ko a'ajamiyin to malam abdullahi Allah ya ji kansa yace ai ba abin da zai hana ya zan a'ajam ne ko kuma a'ajami duk yana yiwa intaha wa fi midrakut tanzil wato ya zo cikin littafin da ake ce midrakut tanzi wal ajam wal ajami wanda ake ce ma ajam da ajami wato maraya da mai ya man kana fi lisanihi ujma wanda adda boboci cikin harshen sa wayan kana min al arabi ko cikin laraba yake inda bai da fasaha harshe ne yana da boboci to ana ce mai ajam ko ajami sannan akwai ajami wal ajami al mansub ila al ajam shi ko wanda aka jingina zuwa ga ajama babayi kenan wa in na fasihan ko da ya iya larabci ya iya larabci yana da fasaha ga harshensa wal ajami mansubun ila wato sifatihi ay al ujma kal ahmari lil ahmar to wannan dai malai yana son mana bayanin wannan lafzi na alqur'ani al ajami ko al ajami to da an saukar da alqur'ani ga wani ba ajami wanda ba balarabe ba fakara alaihim ya karanta qur'ani ga larabawa ma kanu bihi mu'minin ba su zama suna imani da shi ba su yarda ai ulfatan dan kyama min ittiba'ihi daga biyarsa ma adam fahimi ma ya kulu kuma za su ba su fahimta abin da ya faɗi sannan balarabe yana kishin harshen nan nasa yana ganin cewa harshen nan shi ne ya ko daukaka musamman haka Allah ya san ɗabi'ar laraba shi yasa ya saukar da alkur'ani da harshen larabci ba a kama su mu ko sauran ajam mu muna bi kuma mun bi babu jayayya eh mun yadda da sakon Allah eh to fa kazalika kazalika kazalik ai misala ita talit takzibi kamar yadda muka shigar da karyatarwa wato bihi dikiratul ajam wato kamar wanda suke karyata Qur'ani da yazo da harshen ajamanci to Allah ya ce kamar yadda suke wannan karyatawa salakana sai muka shigar da shi ai a dakalna takazi muka shigar da karyatawa allazi dalla alaihi ma kanu bihi mu'minin to gashi can in ba a saukar da shi da larabci ba aka saukar da ajamanci wasu zan ce ba za su yadda ba za su imani ba saboda wannan shubuhar tasu to yanzu ga da larabcin kuma sun kiyin yin imani kaga duk dai karyata nan ta shiga zuciyarsu ne shine ce fi qulubil na a cikin zukatan kangararu mushrikai masu laifi na'am la yu'minuna bihi bihi ba su yin imani da qur'ani wato nan yace ai bil qur'ani hata yahtamilu anna ad-damira fi salakanahu lil qur'an yana kuma ya zalla mirin qur'ani kuma yana zallam yan takazib ay adkhalnahu fi qulubihim mun shigar da qur'ani cikin zukatansu ah fa'arafu ma'ani suka san ma'anonin sa wa ijazahu kuma suka san cewa qur'ani ga garba daune wa ma zalika amma duk da haka la yu'minuna bihi inadan ba su imani da shi ba dan komai ba sun san gaskiya ne amma dan saurin kai da jayayya don haka ba su imani da qur'ani hatta yarawul azab alim sai in sun ga azaba mai ciyo za ta sauka gare su ai na layin falon imanin lokacin da wannan imanin nasu bai da amfani gare su to fa ya ce hun baga ta san fa ya ce hun fa ya ce hun sai azabar ta zo musu baga bagatatan wato kwatsam fi duniya a cikin duniya a wafin lahira ko a lahira wahum la yash'urun alhali ba su sani ba wato nan bayan wayancan kisoshin da aka gabatar sai aka zo da bayanin alkur'ani da shi annai muhammad sallallahu alaihi wasallam wato duka kisoshin alkur'ani allah yana saukar da su in ma dai don ƙara natsuwa da ƙara imani ga wanda suke masu imani ko kuma dan jawo hankali wanda masu imani ba kamar yadda ya yi bayani satin da ya gabata alkur'ani mujiza ce ga halshen da tsarin da kisoshin da sauran wasu ilmomi da ya taro to kun ga mu wannan mu'jiza ita ita ta iso gare mu amma mun sani kowane ba annabi kowane manzo Allah Allah yana ba shi mu'jizoji abinda zai gwada mutane alama ta da hujja ta cewa Allah ya aiko shi to amma wayannan mu'jizojin ba su wanzuwa yanzu in kace ina na kasa sala ina take ba ta na amma mun yanda an ba an fitar da wannan taguwa din ina hannu ina macijiya kaga sauran mu'jizoji annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma Allah ya ba shi mu'jizoji da yawa shine yake dukkan manzanni dukkan annaba mu'jizoji amma duk da haka mai rabo ya samu mara rabo shi kan Allah da ya sauka wa'inda suka rayu tare da annabi sallallahu alaihi wasallama da yawa suka ga mu'jizojin nan mu'mine sun ka kara imani wasu ma ba su da imanin suka samu imanin saboda mu'jizar kai mu'jizojin ma annabi ma sallallahu alaihi wasallama shi ma da kai ne ya saba samun natsuwa da kwanciyar hankali saboda abin da ya gani na mu'jizar an ce a farkon musulunci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce cikin wasu duwatsu na makka saboda ya samu damuwa kafirai sun cutar da shi bayan karata har da ma bugu sun fitan mai jini ga jikinsa salawatullahi wa salamuhu alaihi annai muhammad sallallahu alaihi sallama ya zo yana tunanin wannan abin sai mala'ikar jibril ya sauko gare shi ya ce masa ce ga itaciya can ta zo ta zo kana kiranta